Shugaban hukumar ta NDLEA, Brigadier Janar Buba Marwani ya bayyana hakan a yayin taron bikin ƙarshen shekara ta 2022 inda aka karrama wasu daga cikin jami'an da suka nuna hazaƙa da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu mabambanta tare da ƙara musu girma a hukumar inda ya ce an yi nasarar kama masu safarar miyagun ƙwayoyi 23,907 ciki har da gungun masu sayar da ƙwayoyi su 29. Kazalika an kama fiye da tan 5,500 na haramtattun ƙwayoyi waɗanda idan aka haɗa da kudaden da aka kama jimillan zai kai sama da naira biliyan 450 ko da ya tabbata ga ubangiji da muke samun wa'annan nasarori tare da goyon bayan shugaban ƙasa shugaba muhammadu buhari da ainihin jami'un ndlea sun mike tsaye kwarai da gaske kuma muna samun nasarori daban-daban su jami'anmu duk sun san ayyukan na tare da hasada amma dole mu tsare ƙasa usman aliyu wada babban babban kwamanda na hukumar ne a filin tashi da saukan jiragen sama na Murtala Muhammad da ke jihar Legas. Yana ɗaya daga cikin jami'an da aka karrama ya kuma bayyana farin cikinsa tare da ƙari kan cewa wannan karramawa da aka yi masa zai ƙara masa ƙaimi wajen rubanya ƙoƙarin da suke yi a yayin gudanar da ayyukansu a gaba. Da irin wannan karramawa da abubuwan da chairman shi ya yi mana wannan ya nuna cewa ya gaya mana ku koma ku je ku ci gaba da ake. wato kuma wannan ya nuna cewa wannan ah, dream na having a free drug nigeria din ispos na yi kaman wata goma sha daya yanzu a cikin wannan period din wato mu yi gagarumin nasara saboda mu yi season kwayoyi kala-kala ta kai nauyin ton sama da ton ashirin da wani cikin wannan lokaci saboda haka dole ne mu yi godiya ga allah mu ce dai komai yana tafiya yadda ya kamata Shi ma DCGM Sani Ibrahim Sani, shugaban sashen gudanarwa da harkokin kuɗi a hukumar, ya ce samar musu da kayayyakin aiki da kuma ba su horo akai-akai da kula da walwalansu yasa aka kai ga cimma waɗannan nasarori. A cikin wata 23 da ya wuce wani abu ne wanda ya zama mamu ruwan dare saboda kamar yadda shugabanmu ya faɗa mun samu kayan aiki mun samu training saboda haka abin da duk ya kamata mu yi a aikin nan shi ake yi a yanzu. Kongo gwamnati a fannin ta ta duku kofa wajen taimaka ma hukumar sha da fataucin miyagun kwayoyi da wa'annan kayan aiki da training din domin a ci gaba da ayyukan da ake yi wannan nasarori da kuka ga ana samu ba a banza ake samun su ba sai da gwamnati ta taimaka mutane international community suka taimaka kuma ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ake samun wannan nasarori shine kula da ma'aikata walwalarsu da inshora da kuma haƙoƙinsu yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ɗaukaka su aka faɗaɗa su kuma ake ba su saboda haka kamar da aka ce wanda ka ba mai yawa kana neman wani abu daga gare shi hukumar da ta jaddada aniyata na ƙara zage dantsi don yaƙi da miyagun ƙwayoyi a najeriya inda ta ce ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifi a yakin da ta sa a gaba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.